ina da yar uwata binta wallahi biki ta je tana shiga gidan a gaisuwar mutuwa ta je tana shiga gidan gaisuwar mutuwa tana shiga cikin gidan kawai yan gidan suka fara aibin ya gida ya gajiya binta ya haƙurin fati ta ce wasu fati aka ce fati ta ce ta mutu aka ce ta yatsari ta mutu a kunan ta faɗi ta soma sai ibo ta aka daga gidan To, <laughs> kasan duk abin da Allah ya riga ya tsara sai ka ci abinci a cikin shi babu wani gaggawa sai ya samu ba zan taɓa manta ba lokacin ina karatu ina advanced diploma sai na kalli wani fim zarge na nura husaini to daga nan fim ɗin da na ɗan fara tunanin ya za a yi mani in ganna a cikin harkar fim ina cikin tafiya sai dai decide na ce akwai wani ibrahim ibrahim da na taɓa ganin shi a unguwanmu ɗan fage ne kuma na ga yana harkar fim ya za a in na je na tambaye shi ko zai min hanyar da zan shiga fi? Allah da ikon sa na je na sami Ibrahim na tambaye shi sai ya ce aiko zai min hanya shine ummul abaisin da ya kai ni social welfare wata kungiyar mu ta jan zaki aka kai ni can kuma suka karɓe ni na cike fom da duk wani abu da suke nema na kuma suka kuma bukaci suna son su ga iyayena na kuma kai su gurin mahaifiyata suka same ta suka yi magana da ita shine ainihin shiga tafi ito wanda bai cikin harkar fim da aka ce mai waye zai tunanin kamar mutumin da yake cikin ƙauye ne bai waye ba ya shigo birni to amma mu da muke cikin harkar ba haka ba ne ba alal misali kamar aka ce kantawaye kamar mutumin da ya zo farkon shigowar shi industry to idan Allah bai haɗa shi da mutanen kirki ba to shi ne ake cewa an mai kanta waye misali yanzu producer ya shigo da kuɗinsa yake sanya fim idan bai haɗu da mutanen kirki ba fim ɗin da bai fi alal misali ya kashe miliyan ɗaya ba sai a ja shi sai ya kashe sama da miliyan biyu ko uku kaga an maikanta waye namiji jarumi in ya shigo in kaga an maikanta waye to sai dai inda dukiyarsa ya shigo amma dai gaskiya an fi wa mata saboda mace ce wani ma zai ta yawo da hankali ke ce yana da fim da ke bayan ba fim din ne da ke da shi ba zai ta miki yawo da hankali ke kuma saboda kina son harkar ki ta zumuɗi kina son ki fita location a ta sa miki rana ko kuma a dinga kiran ki ma wuri a ce nan za a fita shooting amma ba shooting din za a fita ba ina <laughs> lokacin ina makaranta ne ina fce na je na tsaya haka gindin bishiya ina tsaye a jikin bishiya kawai karangara na ya shiga rigata ta baya ban sani ba na faɗi a gurin ina ta kururuwa ina iyo kuma gashi gurin duk maza ne babu yadda za a iya cire mini a wannan iwon da nake shine har na su ban ni ban sani ba sai daga baya aka zo aka cire aka ɗan karuwa, aka yi yafa abin na farfaɗo kai <laughs> tsohon zance akwai wata 'yar uwata kazin sista ɗina ce ita koyaushe kullum dai muna faɗa ni da ita muna yara ita ita irin ta nan da irin giant ɗin nan ce sai ka ji yan tsokana suna ce mata bauda boda ake ce ta ni kuma da na tsoka ta da boda ita kuma ita dinga ce min jan kosai sai ta dau gargawa sai ta dau garwa ta ta dukan garwa tana ce min jan kosai in ta kuka in ta kuka ina cewa me yasa ina to kakata ita kuma sai ta yi ta rarashi na wato to dai abin nake taba iya tunawa a rayuwata na taba tsokana na gudu ashe ana target ɗina wata rana an aike ni siyar ka da zai shika ka da sai irin naga irin kayan kwaɗayi na yara na tsaya zan siya ina tsayawa wannan yarinyar da na tsokana a lokaci ita ta girme ni nesa ba kusa ba na ce aban abin nan ban san ma ba zan iya tuna me ba dai amma na ce aban irin kayan yara ne kawai sai ta ce wa na kama tana cewa na kama miƙe wadda zan yi ashe a ƙasan irin wanda nan mai gilasi mai ɗan gilashi da ake buɗe haka ashe a ƙasan sa ina miƙe kawai sai yanka min goshi na nan ma na faɗi sai iba na aka yi aka kai na asibitin murtala aka yi min ɗinki to ni dai ina jin a tsokana har yanzu da taban a nan ɗina a tsokana da ta taɓa yi ban ji daɗi ba kenan kuma ma na mantawa da shi bala'i ina ta faɗa ina ta magana bai aban amsa ba ina ta zagi ina ta waye aba daga ya zuciya ku da ya bani wani mahaukacin mari wallahi dallahi <laughs> zai da daga wuta wu baka labari shi dai a ƙarshe ma dai bayan wannan mari sai da fuska ta tumbura haka <laughs> saboda za ku mari na ka kai da emergency asibiti saboda wannan marin sai da yasa na ɗau kafa tun daga Kano na gudu Abuja na tafi abuja bana manta kumurci da shi muka tafi ya bi na abuja mun je wani aiki ya ga fuska ta ce ma da yake shi ta baffa ya ce ta baffa lafiya me yasa ba fuska ki sai ne mai karya na ce wallahi bigiya ne na ce yace wallahi karya kike yi faɗi gaskiya yace ko dai wani kika yi wa rashin kunya ya dinge ki na ɗau labari kaf na ba kumurci ni ne kumurci ya dinga mun dariya ya dinga tsokana ta da wani abu a'a ai ni da ba ma taɓa yin aure ina fim ba ni tun kafin in zo fim na aure ina 13 years to rayuwa ka ce ni dai babban buri na yanzu ba abin da nake roƙo a kullum duniya sai Allah Ubangiji ya dawomar da ni a soyayya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma ƙara mana kusanci gare shi next buri na ubangiji Allah ya sa mu cika da kyau da imani sai aure muna ta gaya ma Allah Allah ya yanke mana wannan zaman da muke yi ya kawo mana miji nagari mai ƙaunar mu wanda zai san da mu da mutuncin mu da mutuncin iyayen mu da wanda suka raɓe mu